Kwanaki kaɗan ya rage wata mata mai suna Garrett Weaver ta zama matar da tafi fi kowa yawan shekaru a duniya. Matar ta mutu da shekaru ɗari da goma 116 ranar Litinin a jihar Arkansas da ke Amurka. Weaver ta zamanto matar da ta kowa yawan shekaru bayan rasuwan matar nan 'yar Japan satin da ya wuce bisa ga ƙungiyar bincike ta GRG da ke Los Angeles sun ce an haifi Weaver a shekara ta ɗaya ɗari da da casa'in takwas. Satin da ya wuce ne magajin garin da matar take ya yi hira da ita. wanda ya ce mata ce mai kirki kuma idan aka tambaye ta shawarar yadda mutum zai daɗe a duniya sai ta ce ka yi amfani da man fata mai kyau ka kuma kyautata wa mutane ka so makwabtanka ka ci abincin da ka girka kada ka ci abincin gidajen sai da abinci na zamani Ƙungiyar binciken ta tabbatar da shekarun matar ta yin amfani da takardun ƙidaya da kuma takardar ɗaurin aurenta. Iyayen Wiba dai manoma ne kuma an haife ta a kudu maso yammacin jihar Arkansas. satin da ya wuce ne take gaya wa ma'aikaciyar lafiya mai kula da ita cewa tana son ta gayyaci shugaban ƙasar Amurka Barack Obama ranar murnar haihuwarta mai zuwa saboda ta zaɓe shi har sau biyu